cikin kwanakin nan ne ma dai hukumomin tsaro a Najeriya suka ma bankaro bular wannan sabar kungiya ta 'yan hakika da ke cikin yadda duka Tijaniya batun da ko shugabannin ɗarika Najeriya ke ta kansu da ayyukan wannan kungiya ta hakika tun farko hukumomin tsaro sun ko alakanta bular kungiyar nema da jiyon adama da nasarawa inda ko ake zargin 'yan hakika da ayyukan ma sha kama daga shan giya harka da mata da kuma daina sallah da sunan cewa haka ma ɗarika ta koyar ba sa sallah ba sa azumi giya suke sha suna shan tramol to sai dai ku yayin da ma ake ci gaba da bincike game da ayyukan wannan kungiya yanzu haka dakar kungiyar mabiya ɗarika a Najeriya na ci gaba da ta kansu da ayyukan kungiyar Sheikh Ibrahim Abubakar Daware da ke ma zama shugaban kwamitin zawoyi a Najeriya yace ai wasu ne ma ke neman batawa ɗarika suna don haka ko ba za su ma kyale ba wasu yara sun zo kuma da suwa Sheikh Ibrahim da shazbi amma ba sa sallah ba sa azumi suna shan giya tramol sun dauki mm. yan mata sun tafi da su yan banga muka sa suka kamo su har gaban dpo na nan na burkina mm. da aka tambaye su wani mm. daga jos yanzu wani daga kaduna yanzu wani daga kaza yanzu su suka tattaru suka zo wannan wurin to wannan mun wannan mataki a kansu da saboda ba za mu yarda ba amma idan mutum gashi ne yana shan giya kawai abunsa ba foto shi a wuyansa <laughs> kuma bai ce mana shi ba tijjani ba mm. ba ruwan mu da shi hukuma ta san da shi amma su dangana zuwa wajen mu mm. shine ba mu yarda ba sannan a gombi za su yi mini shaida ni ma na je can na yi wa'azi akan wannan shi ma da ke karin haske Maudibu Mauludu Basatola da ke zama mataimakin shugaban zawiyoyi na jihar Adamawa ya buƙaci hukumomi a Najeriya musamman ma jami'an tsaro da ayi taka tsantsan don kada garin neman gira a rasa ido. Muna shirya wazuzuka musamman don faɗakar da 'yan uwa munin irin ɗabi'arsu wazuzuka musamman a masallatai da wuraren wa'azi. Sa'annan kuma muna sanarwa hukuma shewa. wannan ba shine karantarwa na ɗarika tijjaniya da fadar shehu ba sannan kuma yana daga cikin matakin kowace zariya kowanne ba ne muna lura da tafiyarsa idan mun ga kamar zai kawo shi hanyar za mu kira ci mu kira wanda zai masa nasiha Shewa irin wannan tafiya ita ce ta ɓata waɗansu don haka a dawo kan hanyar to irshadi da faɗakarwa mun tashi akan akan sa haikan sabili da jin irin na maganganu. 'Yan kungiyar da a kwanaki sun soma samun mabiya a jihar Adamawa musamman ma matasa da kuma 'yan mata garin gurore a nan ne ma dai suka yada zango kuma na yi tattaki har zuwa garin gurore wannan baiwar Allah da ta nemi na sake sunanta na mako cikin 'yan kungiyar da suka tuba ta kuwa na abin da ya sa ta shiga kungiyar ta hakika da kuma yadda malamarin lamarin yake a yanzu. A da ni nake ciki amma kwanakin baya da ya wuce wata uku masu wayanda suka wuce na fita. Saboda iyayenmu sun yi bincike daga baya sun gane abin ba alkhairi ba ne. Saboda kawai ina sha alkhairi ne. Saboda na ga ana kiran sunan annabi muhammadu da yar sayyada fadima a lokacin da ka ji an ambaci annabi muhammadu inda kai musulmi ne dole kai kokarin shiga wannan abu saboda neman tsira shi yasa na shiga ya mako zuwa yanzu hukumomin tsaro a jiya cewa suke suna kara bincike domin gano bakin zaren lamarin sb usman abubakar shine ma kakakin na 'yan sandan jihar adamawa ɗaya daga cikin joyin da ake cewa akwai ayan kungiyar a yanzu. Muna na mun sa ido matakai wanda zai muka ɗauka shine mu tabbatar ba su tada hankalin mutane ba ko kuma abin da zai kai salwantar rayukan mutane. Musamman dai babban mataki shine eh, haƙƙi yara ta kan iyaye da malamai su ja ma yayan su kunni kan cewa wannan eh, ko zan kira iya kiranta addini ko kuma kungiyar suka shiga da sunan suna addini ba daidai ba ne ba kokari su eh, musu nasiha malamin musamman da kuma iyaye. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.